Hoto na talatin da shidda Jikin mutum yana da gaɓaɓuwa daban-daban kamar kunya, baki, hannu, ƙafa. Kowace gaɓa na da aikinta. Waɗansu gaɓaɓuwa suna da babban aiki, waɗansu suna da ƙaramin aiki cikin jiki, amma dukan gaɓaɓuwa na jiki ɗaya ne. Idan gaɓa ɗaya na da ciwo, dukan sauran jiki ke shan wahala. Allah ya ce dukan waɗanda ke nasa suna kama da gaɓaɓuwan jiki, kowane Krista yana da aiki da zai yi domin Yesu. Idan Krista guda yana da wahala, sauran Krista su taimake shi, ya kamata Krista su ƙamnaci juna, su kuma yi aiki tare, kamar yadda gaɓaɓuwan jikin mutum suke yin aiki tare.